Hello my viewers, welcome da shigowa wannan tasha ta mai albarka ta daga Masan Science. Um, today, yau za mu ga yadda ake yin factorization na quadratic equation. Um, za mu ga yadda za mu yi factorization in solving din quadratic equation. Question din mu an ce mu solve wannan equation din x square plus 7x plus 12 is equal to 0. so idan za mu solving din wannan equation ta hanyar factorization za mu kalli abubuwa guda biyu wanda suke tattare da shi na farko dai za mu kalli number da take tare da x da number da kuma ba ta da x shine muke cewa a da turanci coefficient of x and the constant number mu da take tare da x ita ce saman constant din mu shine number 12 to za mu nemo lambobin da idan muka yi multiplying ɗinsu za su ba mu 12 idan kuma muka tara lambobin za su ba mu lamba bakwai wanne ne wa'annan lambobi so lambobin dai muna da 12 da 1 12 times 1 zai ba mu 12 but 12 plus 1 zai ba mu 13 kaga ba wannan number ba ce ba so sai mu kalla eh, a cikin lambobin nan 12 da 2 idan muka yi multiplying ɗin 6 da 2 zai ba mu 12 amma idan muka yi adding din 6 da 2 zai ba mu 7 sorry zai ba mu 8 dalin wannan ba number ba ce ba ba kai satisfying din abin da nake bukata ba the next thing sai mu daɗa kallon factors dai na to muna da 3 da 4 idan muka tara 3 da 4 zai ba mu 7 amma idan muka yi multiply din 3 da 4 zai ba mu 12 so wannan su ne lambobin da za mu yi amfani da su sai mu dawo kan equation din mu sai mu ci wanda ya daidai da x square plus 3x plus 4x is plus 12 is equals to 0 mun ƙara hawa equation din mu girma so amma idan ka kalla 3 da 4 idan kai adin din su still zai baka sabbin x baka canza komai ba so the next thing sai ka kalli number da take x square da kuma wadda take gabanin x square gabanin x square which is 3x that is za ka kalli nan term din guda biyu sannan kalli nan term din guda biyu su ma da. so wannan term ɗin namu x square plus 3x menene ya zama true common number da take akwai ta anan akwai ta anan ita ce x so sai ka factor out na x a waje sai ka buɗe bracket ɗinka sai ka ce to x ta shiga cikin x square so ta shiga so ɗaya so ta bar x kamar ka ce ne x square all over x wanda ya da x times x all over x can you see so x ta kashe x double x alone. So you have here x plus x into 3x ta shiga so ɗaya x in ka ta kashe x double number uku. Can you see it? So mun gama da wannan bangaren da wannan uh, number da wannan number sai mu kalli 4x da 12 a number ce ta zama common a cikin 4x wadda za ta shiga cikin 4 s kuma za ta shiga cikin 12 wannan number ita ce mai 4 saboda haka ka sai ka sa plus 4 ɗinka a nan sai ka ce to 4 into 4x ta shiga so ɗaya ta kashe 4 don ta bar x so 4 into 12 ta shiga so nawa so uku then plus 3 is equals to 0 4 into 12 daidai yake da ka ce 12 divided by 4 which is equals to 3 can you see it It's very simple. So the next thing here idan ka kalla ka ga wannan bracket din naka da wannan bracket din naka sun zama daidai. So ka san daidai kake amma idan ka ga wannan bracket din ya canza da wannan to ba a daidai kake ba. So the next thing sai ka ɗauki ɗaya daga cikin bracket ka kana da x plus 3 then sai ka buɗe wani bracket ɗin wannan lambobin da suke bayan bracket ɗinka guda biyu sai ka sa a cikin bracket guda biyu. So you have x plus 4 is equals to 0. Very simple. so idan an ce factorize yanzu mun yi factorizing din equation din amma tambayar mu cewa ta solve the following saboda haka ba mu yi ba mu gama ba kenan sai mun nemo menene value na x din mu idan za mu nemo value na x za ka kalla to tana da x plus 3 tana da x plus 4 amma sun yi multiply definitely yo ko ne x plus 3 ta zama 0 ko kuma x plus 4 ta zama 0 shine a final answer ka za samu 0 idan ka ce x plus 3 is equals to zero. ko x plus 4 ya zama zero. so idan x plus 3 ya zama 0 menene value na x definitely wannan 3 din za ta tashi daga wannan ta tsallaka equal sign idan ta tsallaka equal sign tana plus kana da x is equals to minus 3 can you see it ko kuma a nan x ɗinka ta tashi daga nan ta koma ta tsallaka equal sign ya zama x is equals to minus 4 ko ni x ya zama minus 3 ko x ya zama minus 4 duka idan ka sa shi a cikin wannan za ka ga ƙarshe final answer ta zai zama 12 zai zama 0 thank you for watching thank you for watching please subscribe kai subscribing mana a wannan channel din um, da kawo muku sabbin tsare-tsaren da sabbin ayyukanmu cikin yaren turanci da na hausa a wurin uh, sai mun haɗu a aji na gaba